بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ان شاء الله تعالى اذا ku littafin alhakul mubin fi a hadisun rasulil amin sallallahu alaihi wasallam ya abu mustapha a shek muhammadu kabir bunu abdullahi alkanawi a fizahullahu ta'ala igagada juziyan enicho mini littafi kwanan jiziye ni ci mucaca gani be babun fil ikhlas babu ne ba zai tiya al-ikhlasu wani <clears throat> ke al-ikhlasu ya zo jibo soko gajibo lema gajibo woma gajibo doma soko jan ci yi so cuta yi gani bai ila su to daga juziyin neolo juziyin ya tacin gole mai hadisi ya nan ba juziyin doroci da hadisi guki shi ba bai ne wuce shi tsawai to yi ni ci babu babu man laudan hadisi na jide alaka bai ila su na ci a gama bebe yau nga saji babu no sai babu bachi, nga iya tiye tu babu bogo tsari na ebe bai na na fere gani biyu so ko yana iga gagba ni mujin amfani babun fil ikhlas babu dana na ba za ya tiya ezo soko sokona an abi musa radiyallahu anhu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء هي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رواه البخاري ومسلم daga ba موسى soci be bayu yunga ga su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam agin tuci sokoga na kikin soci be amin shafiya na ani rajul itiza ba gina yuqatilu shaja'atan wa yagunkugun ebo mi de gboka madi egbokun na la me gunkun kiwa ga tiza annabo wa yuqatilu hamiya ko za ba gine gun ko tiye kabilanci wani zaji ji diya gina bai zaji ka zaji yau zaji ji kwa diya gani bai zaji ka zaji bai wuce ma ba zaji ji gore ga ya hami yau maharam yi di ta dangi bai zaji ji da gaskiya ha <laughs> da gaskiya mi da ba kun gore ngole musulunci yawa ga wani mi wagu ude gaske ude gaske abi da ciwya mm agoro wu bai wan cin bicina wa yukatilu riya'an a caga kiwa ga tiza ba ya gunkwe ba lena zawan gida te ga usai gunkuna ayu dhalika fi sabilillah ngba ekun na jipata na za gumbe ni enena ekun yo etian ẹ̀pà soko ani soko waga igun kun ni ẹ̀mẹ́jọ jiwe waga ìdábẹ̀ beyan faqal annabi sallallahu alaihi wasallam fegan ga man qatala litakuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah gole egan kokoro giga umama na ku kama kuma ga man katala zandoro ga gunkun litakuna kalimatullahi egbe ga soko adini soko hiyal uliya wulautuna fawwa fi sabilillah zanna ga gunkun ebo soko bu ke ga yo zandoro a gunkun majiniyan na da bo bana wa gile ma gunkun bo kabilanci gunkun bo ale gunkun bo gunkun ebo mi wuka go mi mi we gbon kago kallo kuma ya tun doro ga lo mai tun adini na fiya bai lamarin na ji ko kariwe adini wulu da ya gurulu ji a da ga miya ji miya a wasu nan bandoro galugon fi guri oma wazi wai ko kariwe za zawon giya ba ya ci kin na shari'a wani ji ba ga miya da ba a ce miye doro ba a'a babu ba wuso kwa da shi dai zawon gijo kokari wani wani ji babu sun nawa da cha tula ba ba a'a ella eh, tuen so kuyo shew albani ga hubbu zuhur yaksuru zuhur boye nye latuwa da uke la latuwa ga be zai zandoro ne de boye ga tenwe na atu yare a'a so sha lugu atu ya wani wade ni wangiya ella eh, tuen so kuyo e za maga Allah tun ce ugwa guga zandoro ko za Allah tube arziki ko bai ilimi ko bai mulki wai ugwa ga a'a kiwon za bai yi dai gobo ga yin su ko firauna tula karu na tula ilatu an gidi gana la na ji da alkhaira ne abu la abi tula qur'an wa zanna ji adewo ade mulki bala madawana mu da ilimi amma kwata ilatu tuwa ta da amfani sukutu bai kya ci ne hadisin عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن أم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم daga ba abdullahi ya gina ba sautoci bai bayu ya zagu ba ba ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga fi ma yarwi e bayanu gobe an rabi daga ba sautoci bo azza wa jalla ya tuna wucewa zan zanje na qal ga inna allaha annabi sallallahu alaihi wasallam ga sauce ga yi na gai gan alhadithul kudusi inna Allah kataba alhasanat tsocayen ato tsoca tunguruka wa sayyi'at to tun da daji kan zan shi yi wangi kan zan shi yi kiyan daidai qur'anu bebe ndoro ya mu bebe wi summa bayyana zarika, umma bayani tula yayi kan zan zangiya kan zangiya bogo faman hamma bi hasanatin doro ganni ya jiga wa lotun guru na falam ya amalha ucibe luwana kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamila so chayu lada ni me guci e boni ya e tunguro so ni jiga wa lona wa in amma biha zai magabe ni ya ji wa lotun guru na fa amila har so ci uji kwade yin wa de lona kataba Allahu lahu indahu ashras hasanat so cayi wulada guwo ebo tungurun ni na nulona ila sab'i mi'atin du'ifin har lada na fe kemba badoji daga guwo wada guki wada lada bauta beshiti bauta beshiti bakwai 700 da wani fekin baba waje ila a du'afin kasira a fekin baba da jiyela da yi har ina dokuna ke ga etun guru ni ne zallo na wani gigun lada gu kendo ni yawa e ga tasu da tati wani lada febe lada febe har da tem baba da ji na dokuna su kuje a ci gauyi fa amma biha afa amilaha zandoro na gani ya e ji wayin amma bi sayyatin zandoro gani ya jingan wa lotu da nan falam ya malha wuce bello na wani ya jingan wa dayaci ubi alugwa kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamila so cha yula da ni me muci yetu de de lo payilo shibelo ana Fa in an biha zai gani ya tudu da lana fa'amila wuce tun da na lona ka taba hallahu lahu sayi a tan wahida so cayi laifin nikete ga wagalo tungurunni ladagu daga ladagu wa fi bi har bi kwako bi eh, bauta bi shitsi amma wayi tulefi ya ga walo kawo lwa a yawala da ya mutu laifin na wakpa ilo wace lwa na waga bi aloma laifin ni ga kawo waga tungurulo ladagu waga tun laifin ni lo lada eh, laifin ni wale boye sokwe ede na la ya gangwa bi azaba na ta sokwe waza yi yore hadisin na al-buhari bi muslimi ga gobe sokwe jebo na waya koye gwaji fiye yi kaka ina babun fi tauba babu na ete kibu tuba ke ga itsa ihlas ibn an ga babu na baka tune ba zabati ilaso bugo ka da ilas da tuguro kawai da yi da fe bebe ene ga wannan wannan e tuguro ni ga da wu ni ho ga ge lada kpako be gi hàn kpọ́kúta be ṣètì níyàn ọ̀gá gé ìlàsì tí dẹ́bù lada dé àfẹ́ bèbè ìlàsì lálada aṣẹ́pọ̀n babu fi tauba babu da na ba za yi tin tuba jona kima ya tuba nga ya roji wa anil masiya ya zalu je banke etun lembo luwa أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري أبو هريرة سكوب بيو يوغان وغان ونتشي سكو صلى الله عليه وسلم يغان والله ميجي كتب توشي إني لا أستغفر الله من محمد صلى الله عليه وسلم mai wafu fahimto cewa tubu ilai mai ji tuba lobu fil yaumi ba kufon doro أكثر من سبعين مرة إن gazadani حديث البخاري al آه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشهد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى الشجرة فاضطجى في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائما عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم babu dai ba zaye tenkiyan tuba jin bayani awi ga annabi otoji tuba bayani ba a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hadisi anas bin malik galillahi ashadu farhan soci unfogwa bai mafai su kwaji ufaya masarawin bi taubatar abdihi bai tuba na wuji gaji ne sai ne tubi su kwale wuji ga ya tun da da jimiya lobe a wangi mai ajiye su kwai faya masarawin bai wuce ne min ahadikum ya yi misali ya na bɛ fe na lara hilati tatiya en tuci ubo na rakun ubo doku ubo tatagi ubo bi ardi falatin wa tatiya doko dan cikin soko ngayi dakin docho mana ardi falati da wani fanfalatat minhu rakun cabici tattagi ci abici doko ci abici wa alaiha ta'amuhu ‘yan gici na mawa zanna gina wutaciyar rakunbu wa shirabu bambonu wutaciyar rakunan fa'ayyisa samin ha mutum maka wani ba gan wuda yi rakun na bici ba da na mikpa yi didewa ga wale yi ji bayani ya tafallutan liyani kalmar ni gabawan fanfalatot rakun ci abici ga da mai magayi ga ya gwasu bayan Kur'anu. e bana wuce kuti bai tun rayu da gobe na a to wa wani fanyi waya gba wani ken na rakun fanyi waya egbe ya kangari wani uku liga da wani egbe kangari egbe dai na yi la'adda giyan rakun bici to rakun rakun ya bi ciwo bai zane go rakun gina kan gari bai wuje gina ungo rakun gi kafa wani rakun ya wayo ya kan gara bici zane kauna ba ga kai mai zo rakun na dai mai zo ya tucin na dai fa'ata shadara iza bagin na ganci ci duda e shi ci ban fatto da alayi wuce wuriya ci ban nan kada aisa min rahilatihi mutu za na kauna ba gami da bai dabba ne sai da kiyama fa bayna ma huwa kazalika lokacin da da bai yi bai ba bai yi na idha huwa biha qa'imatan indahu da ra kun dana kun gishin badana kun gifite badana kun gibe ta badana fa akhadha bi khitamiha un kan wina ba un ke agwa de lasun zamiyo zamiga yiwa ثم قال من شدة الفرح إذا باجن فيقنا يبون أنه غاقوا دي سواني وباكوا ونبي أما ما أجيونا وما جابوا وما لا أدي ولا أسوان قول إيقوا فلا أقوم ثم قال من شدة الفرح إذا باجن فيقنا يبو إيقوا فانا دوكونا دغني بيوينا قال هما أنت عبدي سوكو wa gayi wuje mi wa ana rabuka mi ci to ciwe le ganna lo ko e wona na gun ganayi alahumma anta rabbi wa ana abduka mari shaje ba annabi ga ahta amin shiddatil farahi zanna e go tsananiya E egba fana da bi wani e ne na okpa ga wa de anu ci biya ide ngo le ga egba fada bo ahta amin shiddatil farahi zanna cin bici ba gamiya ga wagayi wuji mi wasu ku wa ana rabuka mi ci to ciwe maimakon alahuma an ta rabuka su ko gayi to ci mi wa ana abdika eh wa ana abduka mai wuji we ete na gunlo daju ya na ko na wa cin bici to yire egbon fana di wuce cin bici be ganna yana a to yiri ya gba fana dabe zanna na yiri ya gba fana so kwai fabe wuje na gawa a lotun da dabe ana uga ya gba fana da dabe zanna na wala ya gba fana uga ganna go, daji ya tso ce to ya gba na so kwai fabe zai ga wa finge biya wa daya cin biya wa cece biya wa go sha biya wa diliwa ta biya na wa ji langun biya nan wa sun gaba na biya nan e mafana to ce fa be wuje na wuga e mafana wuje irin na masiba de ni ma ci da bai yuwe tiye ni uci bono fana Allahu akbar hadisiya imamu muslim nguyo babun fi sabri babu dana ne bazaye tiya egbon wona e egbon wu be alamari pate na gabe yuna a an abi yahya suhaib bin sinan daga ba abu yahya abu yayan na yi nisun nawa ya suhaib ya sinan radiyallahu anhu saku be bayuyu qala wugam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tushi zaku sallallahu alaihi wasallam gam ajaban li amril mu'min ajaban li amril mu'min a ta yi mamaki buro, alamar ya mumini mamaki dabo inna amrahu kullahu khair alamar ya mumini bayanin alkhairu yawo walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min ga sa za walaisa zalika li ahadin adde zai dai bojin nana illa lilmumin sai zai gayi mumini na mu gaju dai bajin na munafike de bajin na fasike de bajin na kafire de bajin na ki bajin wuce in asabatu sarra إن أصابته shakara, fa kana khairan la Waɗanne asabar da sabara fakanankhayra la rawar muslim? Alabi sallallahu alaihi wa sallam gasi fana ya muminina. Mu ga yi in asabar sarrawu in mafaka ɗabi'a mumunan shekara wajen fita da tashar cikin fakana naira la ya kusan alheri. Wani leso ko ba da ni ma na biyu nawa? so kwa n'ime ya wajen ya za wale ya gmafu yau amma etun alfasha ji taru ba gibe za gida bu ake ba ezo ampu eya wale na ji sifa mumina wa nima dele soko ba nji sifa mumina eji mumina e da ya tocho gintaru bu egbun bu be bagun bagun ji wayin asabatu darra'u abeke mashile dede uga de mumini na ene baye gba pata na uga de mumini sabara wa ja kuluji fa kana khairan la wa ja ja fa al khairu muslim muslim wa hadisin nabi su ko to ira be sifan ne to ce to sifan ne ibn wa de na wafu wafu ibn adi na kana wale wangi wa male su koya yi hakuri an anas radiyallahu قال qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي rawahu al-bukhari wa muslim daga ba ana sauto be bayuyu uga ga tuci soko sallallahu alaihi sallam ga la yatamanniyanna ahadukum al-mauta min durrin asabahu riwaya ndo chon ngali durrin nazala bi la yatamanniyanna ahadukum al-maut zandoro ta ce musulmi yo gaji guri gallan suma min durri asaba waye bun mace ledede na bayu yuna mu da yaje mu da batan mu da gbanyi jo kakai mu da cimbo iyali e gida tu imi ja tu e waje alaka mu da lafiya ko te ga na jiga gambe sai sai su kwatsa imani yaza ubana na jiga ikagwe ije do aga ije yi mi egi ewu lafiya zandoro da yin naja na abu mai da musamman lafiya da arziki lafiya da arziki ɗaya zan da moto liu da biya da mashin liu da biya wani kwata mace liu da kaya ije liu da biya annabi ga zandoro ga tobon mace liu da na bayu na ofe je gore ga tsotso biyu ya umar fa'in kana labudda fa'ilan a ma'alinu da baku wani wuga ba fi ga kelo ke ji da e e ba wa da ya tutu yabo halinu da baku ba ya bayi ba na faliyakul a nabi ga yana gun gana dana to su ne wula ya tuya toci wuga ga su kula tutu bayan ma aka kawai so ko mire wa tutu bi ali na mire gwa ku bana ga ga ce ma annabi ga na guwa ga na dana ga ga huma ayini ma kanatil hayatu khairan li so ko ayini ya rayuwa ji ma kanatil hayatu abbe ke dai jele ga gafe khairan li al khair ya mina wa tawaffani so ko gora yi idza kanat wafatu khairan li abbe ke wai tutu ga fe al khair ya mina رواه البخاري ومسلم حديث البخاري ومسلم باب في الصدق باب دنا ne ba zaye tiyan kiyo e gwala sun gaskiya na e ba ga to ba to an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم daga ba abdullahi ge mas'udu so cube bayu yuga ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga inna sidika wale gaskiya yi ya hadi ilal bir wani jizagwalo e tunguru wa innal albirra wa male tunguru ya hadi ilal janna wani jizagwalo aljanna e zagaye ta gaskiya wajula za je zaguru iza magaje za guru waje hafi kwayan aljannalu. wa inna rajula wa male wale zabagiye la yazduku wa fe ta gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa abe kire za ta ce gaskiya ta wannan aja sannan kadan kai so ce ga siddiqu yo bi ma'ana za gaskiya ko wa al kadhiba yadi ila al fujur wa male gamanan e waju jizalo e tunti kagbochi e tun za daidai ji wa innal fujura e tun ya zaci kago cijima ko ya ti kago ma ya di ilan nar wa ya di zagwalo nan wa innal rajula idza bagi ma la yakzibu a ga ba gi ton zagi wala wa innal rajula idza bagi ma la yakzibu wa fe zuga mana hatta yuktabu hatta yuktaba inda Allah kaza ba har aga sunnu kada ta ce ga mana zuci jo in koyin tsocin e eh, tsananiya ga manana wani zuwa lobe jina so kutu ibe kya ci ne rawahul bukhari wa muslim hadisi na al-bukhari bai muslim a ci goro عن أبي محمد الحسن بن bin بن أبي طالب رضي الله عنه قال حفظت من رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما فإن الصدق تمانينا وإن الكذب ريبا صحيح رواه الترمذي daga ba abu muhammadu um, ngai alhassa ya gi aliyu to ya gi abu talib bugu alhassan ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kacan gujin ya ginunsa zainab na yi ginunsa nabi na je gin zagi e ga umama amma ya giya nabi muhammadu na ji tula gana gayyan iya katayen na na fatima na ji alhassan ya ji kuni ubi abu Muhammadu, wanda ya yi mi muhammad da ku annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu so cube bayu ya yagi kwanna qala wugan ga hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me kufiti daga batuci soko hadisi kici mi da kufiti daga ci sako sallallahu alaihi wasallam bo ga da ma ya ribuka agwa te na oge ji kilo keji tuba nan ila ma la ya ribuk wa da tunato waje kilo keji tuba nan fa inna sirka wale gaskiya yi tumanina egmacin wayo zandoro gai ta gaskiya nan waje jiwe ce cici wa innal kaziba wa malaga manaze riba Kila keji wani lalo zakan doro gaga yi bo wadan abi mi de kashi a de miya mi zo da ne mi ga gangwa kashi mi a gangwa ko ga ke ga manazu wo ce wa ga wa ke o limini we ga managa gawa ke yesu biyo kaida da wuce ko annabi muhammadu la'ayi na? sallallahu alaihi wasallam gaskiya kan doro ya zai mace gamanama nama mai lazadan kelo kejan su kutu bai kya ci ne hadisi na yin al'imamu turmizi man ko hadisi maga sahihun darje da wani hadisi wani ta zuna to na gayi gurgudun kadrin yau etiyan babu na shi bebe yi juzin ya eni cewa na gurgudu ni gbanin social barkudu bai gacin bicinan su kufa gan bayin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك